لم يتحول المظلومة سنا أو الدروب كحبي وبنا أو يجير عليه ويستوى ضمر أجمعنا الأجمع يقوم من فرح لك على المتقى والقدر هو الشمس انظر للسماء والظل من تحت الكتاب المهتدى وجاب بالحال الرعد ناري ينظرون ولينا العراق وتعرف يصيبون بدور النار فلو يا تجاه الله أو إلى نار وهي محلب يملك فوق سوقها إلى الكرام لله لكم مرجع الذاكرين لله لكم لله ما يمر على العلم تذكر الأن على الله يتوب أنور السلام كثيرا ألا تجلل إذا الليل بلا ساحر إن أصبح أن أصبحي أنا تذكر الليل أم أن نحترى أكان يدري الله ما وعدتم ووعدوني الإبراهيم والقرآن وذا يريدهم رجل أو مكلي ما تقدم الأمر ولا جماعة قلت السلام على الملك الرجال لا ترحلي والعلم إلى حنين يا ذنب النور والأرض الزرع لا تنتهي الأمر مع كون للعلم ما هو آدم مرعاه لغير أية زمان دائم فاتلك الحلق بهوتك وكنت الآله ترفتا ترى أحد يوما أنما يا قل أنا أن شكرا لنا فاتقة الفرقة أم أنت لا ومنتجه da yawa wanda an ka haifa kuma abiru kuwa kula ne sun muro daga alkura ne in da ya tsoron nan bayanin yana kawo ba a kai فرقة الحمل الغالي فرقة التنسيق وكان كمان فرقة غالية جدا أموره وكان حقا الله خجلاتي وجع القواتين ولا القواتين استمورا ولا القواتين أنا لم أنا إذا أقوى القواتين إذا أقع يكون أمان بلد إنك to ga wannan da zalimi ko da ka shaka ya sai da uwa ko shi ba to uwa ce kamar wani abu da aka ce ba ita mangwaro kan wanda wannan ba shi ne biya dan da yanzu da biyar su kan abin da to ba mu a ce alin zalimi a ce kanka sai a ce wa amma wa ka kuma ne a ce kai كالقرآن إيه إيه عن هذا بقى أي كالقرآن وهذا الجزء أنه آدم وأن كان كالشمس القرآن ان ما هذا كعكاتي الشمس هو كعكاتي وهذا كمولي وقول لا تنورا تنورا تنورا وقال كان كمال وأن إذن الله يجب ومن تجد يرى أن ان ان ان ان ان ان أنت حيران ثم الأمين هو القرآن ثم هم القرآن لم يدعه ويسمه مرض الزنا مرض الشعب أبدنا وأبدوا كل ليوة لم يدعه ويبعد تلك الدرجة كلمة وردكي تقول يا الله يلي أبرد هم من العشرة da ake duk sai da damar ko dan wani wanda nan bai karkata an wani da gaba ne da yura da aka harbawa aka harba wuta bihi da shi wani da wa ma a soya ina a wuta na'am wani da yawa abin takawa da yawa wurin daga ma'anar rashin mai tsanci a riya a buɗe rana. Mun tsarkar mai mawayatar matsalakin mashiga wa alifan nan kuma mai kaushin almarkar awurin sakawa. A wani da kana akwai da muni zai ke mai wajen da al'adun rana da mutum suna teburin a ariyawanta. Wanzu da ta ko alhalin inuwa مرتبط وزع أتقوك لي وحكا من ذات الكذلك الاستعقل والشهد كامل يجيب مسلم يرى أما كان في الحالة الأول والزيارة لنا من الجمال يرمو قروش لما يبين هنا من وكي وهنا من لدر لا يرى أما أغنيه dan a wannan ne rana in ji da ba kai kana da lafiya duk ba kamar ruwa da zani ai da zani yanzu in zo da kebo da rana da yi ya san in kana kawoni ko kuma kana al'amarin kawoni kashin kayan makabar ta ko farfare duk farfare ta za ka ga kamar ruwa na a tsara wancan yam yam yam in ma a wani ciki za a da farfa a amma in abin da wurin لا القرآن ليس كل بار هو كل ما بتعرف من أول بار لا لا هذا كمتجي ولا تكين عليه بشروا لا وتعالوا من دراوا ما يكون عليه دراوا ما يكون دراوا أنه كورا يخلص روحه إلى الله إذا أبوك يا دكتور سنا بابا كورو إذا إذن لك الفئة الأولى تدورة تسعانا شاء أن تبريت وأراكم فيكم نعم أرى إن تكبر سيدي والنمقار أرى بل تكارو لبانا عليه سؤال أوتاكا هذا إذا وصلنا معلم المسلم أنت تاركا yau a hasken wannan mutum ya zaku suna jiran alfuka ta mabarata irin tsira zuwa ga fashahi. Lillahi ɗaya lillahi ma gaibar bayanin zaɓe. Domin abinda sai ku riyalin zaɓe irin masu makewayin kurwan mai ziyara shi a kwana matowar ne ba ban mafarkin aka ce da lanar wannan wannan gwargwadon mafarkin ga Allah ne a alamar hankula da zurfuhu suna jimre mai ko alama hankula arewa mawarki alama hankulin arewa mawarkai ne sannan kuru suna yi kirkitar sayar da ayyar da ita ana wadannan in kana kwana kai mafarki zai da kwanci kawo ko wadannan kana kwana zai da mafarki ga kasar irin kada kasar da yola nan kada kada kan ga kawai kwanci ga jere da kara hango da hudu sai tsaye ma ana kai kai kai tsaye ma lama ko da kasa shi an fito abu ka shirin kuma da da ji na yake lullahi ma ɗaya ne a shirin ɗaya ɗaya ku ba ɗan alhiya ne mafarki ko kuma abin da ɗaya ku ba ɗan alhiya ne mafarkin za'ir mai ziyara lullahi ma ne mafarkin mutum to ji ba rikin Allah ya yi wanda yake alama a wurin arziki a kai da sun kuma suna jirgin da tsere da ainihin gida. Yanzu ba da malar wata, yanzu ku suna gasar alwa da ƙasan wani ɗaukar ta wanda tana da hali suna wulakanta haura shiga tsoron dubun tsere da bangare da lokacin da tsere ɗan bara yanzu. Ba irin tambayin shi in abu a cikin na bayani an abu da yi dangane da labaru ne a ta tabbatar da zaya na irin ka ji ka ka ka ji towa ko ka zuce ba an an na ta na kwadara da zai ka tafiya an ta da yi koko ya kasance suna da matsalin yamma a tun da yake ba su kusurce an koko ma abin da ba su kusurce كان يكبر سيئة لبيشنا لبقى يا قول عن قرآن ومنزل ومرع بالنجع موامن هذا كما وما أما موامن هذا كبار مطلع وما موامن هذا أبن قلت يا قرآن وما قلت يا وما قلت أبن يكبر موامن هذا يذكرها كان يكبر سيئة لبيشنا لبقى الكبار مطلع والقرآن تمدعي قبل هذا وعليك كواتي على أيوم وذلك اللي يرى من الجماعة يمرض جد الجنة إلى أبد الكريم تسكن أول أمين قبل المستقر الجديد في أول أمين تسكن تثبت الدولة الجديد ما لا تميل نارهم ما حضرنا جنابة كنت فربات يا سيدا كمينة كنت مليزة وكل لا تبين جنابة جنابة مصر لا تبين كنت ربي أمر الفتاة na haka za a yi ta inda bai sani ba wani haka tsara da yanzu bai lantar alikar ka tambaye ni kai mai tambaye a wani alifin gida da ba ka tambaye hukunce hukunce tambaye kanjarorin da hukuma shin har kana ganin shin har yalla wajen manufa ya azumin min hukuna kare hukunce an wata rago wani a a duk abin da Allah ya rubuto da tsafatan Allah ba abin da ana la rubuta babu makana annal amrukum mutun ya hada da ma hakka rubutu arshi duk abin da ubangijin bil'ani ya aiko na zama tsafatan duk abin da ubangijin bil'ani ya rubuta da ma kuwa na idan abin da ya kasance mai haɗuwa da al'adar wata haɗuwa ya rubuta la gaba babu wani mamaki Allah da zamanu da'ir babu mamaki an dan zamanin zamani da'irin mai zalunci na tsirayori wanda raka alba wanda raka al'arma mummiha wanda raka kuma ya karkara al'arma a shi al'arma mai farko فقدر كان التاريخية كما تعمل فقدر راحتي فبدر الكاهل المفشل مضرة الحال لنا والكل وقد ترى ليا كائن أهل الكتاب أول تلوث يا محمد رانا أن ما يجب الشرط يا يا قارئ نعم أروك يا حبيبي عندما يوم الجعل فالجد يتكلم ولا تزد لوزير من مكيه وكلا والسائر والسيار وتعرفنا بالله إنما معك أبو بلد كذا نحن أبو بلد كذا كذا يا أقول يا يا كل أمك الله شهر هل هل نشكرنا ذاك اليوم ذاك يوم ذاك ولو كفى من حركه لذاك اليوم أن مرتد الرجال أن أجل إلى من أتلا أمريكا